Having successfully completed the screening and approval exercise today, on behalf of myself and leadership and entire distinguished colleagues, I hereby congratulate the Chief of Defense Staff and the Service Chiefs on their confirmation of Service Chief of the Armed Forces Federal Republic of Nigeria. Shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki kenan a lokacin da yake tabbatar da naɗin shugabannin hukumomin tsaron Najeriya bayan sun kwashi sa'o'i biyar suna tantance su. bayan sun kammala tantancewar ne na tambayi sanata abu ibrahim yadda zaman ya gudana ga kuma abin da yake cewa dukkan su an yaba musu sun yi abin da ya kamata kuma sun nuna suna da ilimi da kuma goguwa na riƙe waɗannan mukaman kuma na fata da kuma jin cewa da an ba su wannan mukamai da Allah Najeriya za su ɗan Najeriya za su ka canji kuma mai shugabantar gwamnatin nan tsohon soja ne kanshi ya san abinda soja take ciki ya ma yi lokacin da yana soja ya kori 'yan ta'adda a ƙasar nan saboda ka duk abin za a haru a kawo gyara a wannan aiki cikin lumana da cikin sauri na tabbata shi shugaban ƙasa ya sani kuma shi ne shugaban sojojin najeriya gaba ɗaya. shi kuwa sanata kabiru gaya ya bayyana mani dalilan da yasa suka kwashi tsawon lokaci suna tantance jami'an. ba don koyo ba saboda mun ga irin wahala da muka shiga a baya sojoji sun zo sun ce mana an sa su aiki yaƙi ba makamai waɗansu kuma sun ce an ba da kuɗi a ba yaran yaran sojoji allowances su an hana su waɗansu sun ce haka dai zance kala-kala waɗansu kuma sun ce an ce a tafi yaƙi a nan an tafi ɗaya ɓangaren su wannan yasa dole ne wanda da aka kawo yanzu dinnan mu tsaya mu bincike su mu musu tambayoyi masu yawa har sai mun gamsu alhamdulahi mun gamsu da irin bayanansu kuma muna fata shawarar da muwa muka basu za su yi aiki da su ba a manta ba, shugaba Buhari ne ya naɗa sabbin hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya bayan sauke waɗanda ya gada daga tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan. Waɗanda aka naɗa ɗin su ne Banjo Janar Yusuf Tukur Buratai, shugaban sojojin ƙasa, da Rear Admiral Ekwe Ete Ibok, shugaban sojojin ruwa. Manjo Janar Gabriel mai Olorin shaki shine hafsan tsaro, sai kuma Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, shugaban sojojin sama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.